This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Murtala Faruk sanyin na ne tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na ranar yau Alhamis biyu ga watan Mayun shekara ta hudu Kafin ku ji abubuwan da muka tafa da su ga Hauwa da kanun labarai. Shugaban Colombia Gustavo Petro ya bayyana cewa gwamnatinsa za ta yanke alakar diplomasiya da Isra'ila. shugaba emmanuel macron ya ce kuskure ne a ɗebe tsammanin mai da takamaiman martani ga mamayar rasha akan ukraine adadin mutanen da suka rasa rayukansu sakamakon mummunan ambaliyar ruwa da ya afkawa kenya ya karu bayan labaran duniya za ku ji cewa yayin da kasashen duniya ke bukukuwan ranar 'yancin aikin jarida ta bana rahotanni na nuna cewa aikin jarida da 'yancin faɗan albarkacin baki na fuskantar barazana a kasashen niger mali da burkina faso ka yi aikin kan ɗan jarida ba ka yi aikin kan ɗan jarida ba in baka ga abin da suke son su ba kai mutum ne wanda ya kamata a sanye da za a yi cikin ƙasa. A ƙasar Ghana kuma albarkacin bikin ranar ma'aikata ta bana ƙungiyoyin kwadago na ci gaba da matsawa gwamnati lamba kan yanayin matsayin tattalin arziki da karancin ababen more rayuwa to sai dai gwamnati ta ce tana sane kuma tana daukar mataki wa gaskiya gwamnati ya san da wannan abin da yasa an ka duba wancan shekara an yi kare kashi 30 in ka duba cikin history ghana da tun to har yau ba ta samun lokacin da aka yi kare za mu kuma kawo muku shirin lafiya uwar jiki to amma sai a gyara zama tukunna domin jin kashin farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da maraice ga labaran mai karantawa Hauwa Sharif. A ranar Alhamis nan ne shugaban Colombia Gustavo Petro ya bayyana cewa gwamnatinsa za ta yanke alakar diplomasiya da Isra'ila a matsayin martani ga yakin da isra'ila ke yi da Hamas a Gaza. Da yake magana a yayin wani maci a Bogota babban birnin kasar, Petro ya bayyana shugabancin Isra'ila a matsayin na dangi. petro ya kara da cewa idan falastina suka mutu al'umma ta mutu don haka ba za mu bari al'umma ta mutu ba kalaman na petro sun janyo hankalin manasan harkokin wajen isra'ila kat a cikin sauri wanda ya kira kudirin na petro a matsayin tukwici ga hamas kat ya faɗa a shafin x cewa tarihi ba zai manta cewa shugaba gustavo petro ya zaɓi goyon bayan miyagu da ɗan adam ya taba gani wato ya taba gani ba da suka kona jarirai suka kashe yara da mata suka kuma yi garkuwa da fararen hula la shugaba emmanuel macron na faransa ya faɗa cikin wata tattaunawa da aka wallafa a ranar alhamis din nan cewa kuskure ne a ɗebe tsammanin mai da takamaiman martani ga mamayar rasha akan ukraine ya ce faɗin hakan rauni ne ga taka birkin da ake wa rasha a cikin hirar da ya yi da mujallar economist an tambayi shugaba macron ko yana bisa kan bakan shi na sanarwar da ya fitar a farkon shekarar nan cewa zai tura dakaru zuwa ukraine shugaba macron ya bayyana a mujallar cewa bai yanke tsammani akan komai ba kamar yadda mutumin da suke magana a kan shi wato bai cire hula akan komai ba ya ce shakka babu an yi sanya matuka wajen shata iyaka kan irin matakin da ya kamata a ce mun ɗauka akan mutumin da ba shi da sauran wani abu face zalunci ya buga misali da abokan ƙawancin ƙungiyar tsaro ta nato da suka bayyana cewa ba za su tura tankoki ko makamai masu linzami da ke cin dogon zango zuwa ukraine ba. jami'an ukraine sun ce wani hari da rasha ta kai ta wato da makamai mai linzami a ran alhamis din a wani ofishin aikiwa da sakonni a kudancin birnin odessa ya raunata mutane goma sha hudu harin da ya shine na uku a jere da aka kai kawa birnin a wannan makon da ya yi sanadiyar mutuwar mutane takwas gwamnan yanki na odessa ole karfa ya ce harin na baya-bayan nan wani karin laifin yaƙi ne da rashin ke aikatawa a kan farar hular ukraine rasha ta karyata cewa tana kai hari a kan fararen hula a mamayar da ta yi wa ukraine duk da cewa a zahiri tana kai hare-hare a kan biranen ukraine da jirage marasa matuki da makamai masu linzami a tsawon sama da shekaru biyu ana sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To an jima kaɗan hauwa za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. To amma kafin nan a yayin da kasashen duniya ke bukukuwan ranar 'yancin 'yan jarida a gobe uku ga watan Mayu. rahotanni na nuna cewa aikin jaridar da ma 'yancin faɗin albarkacin baki na fuskantar barazana a kasashen niger da mali da kuma burkina faso waɗanda duk suke a ƙarƙashin mulkin soji a baya bayan na an sami rahotannin garkame 'yan jarida akan aiki da matakan rurrufe wasu kafafen watsa labarai na ƙasa da ƙasa lamarin da masu fashin baki ke ganin wata babbar barazana ce ga 'yanci da walwalar jama'a baki ɗaya wakilin mu a yamai suleiman muni barma ya haɗa mana wannan rahoton. ranar 'yancin aikin jarida da ke matsayin ta yin bitar yanayin da fannin ke ciki ta zowa wa 'yan jaridar yankin sahel a karkace zancen nan da ake wasu 'yan jarida biyu na tsare a hannun mahukuntan nishar da suka hada da usman tudu wanda a baya ya rike mukamin mashawarci ga shugaba isu muhammadu da shugaba muhammad bazum da mawallafin jaridar lanketar sumana idrisa mai ga ana zargin 'yan jaridar da rubuta labarin da aka kira mai barazana ga sha'anin tsaro kungiyar onimed mai alhakin zuba ido kan ayyukan kafafen labarai da shiga tsakani a ta bakin shugabanta jafar mamman ta damu da abin da ke faruwa a kasar da a wani lokaci ta sha yabo sakamakon sakarwa 'yan jarida mara ko gwamnati ko wani dan kasa wanda da yake jin dan jarida ya tsangwamce shi to na farko abin da kuke iya yi shine ku rubuto gaskiya ku kawo mishi dole ya sa to kaga kun wanke kan ku ba tare da kucece kuce ba na an kama dan jarida an yi ta kai ruwa rana kuma sunan kasa ya ɓaci a duk lokacin da ake kama yan jarida za ka ga ana zana ta cikin ƙasashe masu muzata ma yancin da adam komawa baya ce ba karama ba wata matsalar da ta karu akan waɗanda yan jarida ke fuskanta a yau wasu ke amfani da kafafen sada zumunta don cin zarafin 'yan jarida da nufin huce takaici a bisa zargin ba da labarin da basu ji daɗinsa ba editan jaridar larude listuwar info ibrahim musa shine sakataren kungiyar 'yan jarida mai kula da tsaro da zaman lafiya rgsp ka yi aikin kan ɗan jarida ba ka yi aikin kan ɗan jarida ba in baka ga abin da suke son su ba kai mutum ne wanda ya kamata a sanye da za daga cikin ƙasa ko a kire ka ko a maka sako na wasaf na a maka barazana nauyin kare al'umma kasa da dukiyoyinsu ya rataya lauyan hukumomi shi ya samu muke ma kira ga hukumomi su ɗauki matakai na su magance mana wannan barazana da wasu daga cikin magoya baya ke mana a burkina faso kuwa gwamnatin rikon kwaryar kasar ta kaddamar da matakan rufe kafafen kasa da kasa bayan da suka ba da labarin da ya fito a rahoton human rights watch kan zargin jami'an tsaro da kisan wasu farar hula yayin da a mali aka saka wa kafafen labarai takunkumin da ya hana masu ba da labarin da ya shafi ayyukan 'yan siyasa a bisa hujjar dakatar da ayyukan jam'iyyu lamarin da a fili ke gwada girman koma bayan da ake fuskanta a yankin da ke matukar bukatar ayyukan fadakarwa game da matsalolin tsaro malam zabairu sule shine shugaban kungiyar anefi ta mawallafan jaridu ta kasa. barazana da ake ma aikin jarida ana haɗin jarida ya aikin shi dama ce za a ba kawo wannan masu shiga yanar gizo su yi ta wallafa labarun ƙarya kai yau ko da dan jarida ya neme yana son ya je ga yadda ake yaƙi na ya kamata a ce sun ɗauke shi an tayar shi an gwada miji. 'yancin aikin jarida da 'yancin faɗin albarkacin baki ma'auni ne na mizanin demokradiyya a ƙasashen da ke ƙarƙashin mulkin farar hula abinda ke zama tamkar wata hanyar zuba ido kan ayyukan gwamnati ta yadda za a gudanar da lamuran mulki a ƙarƙashin doka da mutunta 'yancin talaka shimfiɗa kyaukyawar mu'amala da 'yan jarida abu ne da yawa jaba ga gwamnatocin mulkin soja a matsayin su na waɗannan da suka sha alwashin mutunta yarjejeniyoyin ƙasa da ƙasa. shugabanni na mulkin soja su gane da ɗan jarida ko aikin jarida ba maƙiyansu ba ne abokan su ne wanda ke kama musu tunda babu ɗan jarida yau da za a cewa bai son kasashe. a sanarwar farko da suka fitar sojojin majalisar cnsp sun jaddada aniyar mutunta yarjejeniyoyin ƙasa da ƙasa da nijar ta yi na'am da su gwamnatin rikon kwarya ta hanyar ministan sadarwa ta sha nanata aniyar baiwa 'yan jarida damar yin aiki ba tare da wata tsangwama ba sai dai rufe cibiyar 'yan jarida maison de la presse a ƙarshen shekarar da ta gabata mataki ne da ake ganin ya haddasa koma bayan mu'amala a tsakanin mahukunta da shugabannin ƙungiyoyin 'yan jarida a wani lokacin da ƙasar ta bullo da wata sabuwar tafiya da ke hangen kwato 'yancin kai na zahiri daga turawan mulkin mallaka Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To a gaida Sule Mummuni Barma yanzu kuma ga hawa ta dawo da ci gaban labaran duniya. A ranar Alhamis ne wani sabon rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya ya bayyana cewa gwamnatin Taliban mai mulki a Afghanistan ta sassauta aniyarta na tursasawa mata su suturta jikinsu ta rufe jikinsu baki ɗaya. To sai dai duk da haka ofishin bada tallafi na Majalisar Ɗinkin Duniya UNAMA da ke Afghanistan ya lura a cikin rahoton da yake fitarwa duk bayan watanni hudu cewa har yanzu ana ci gaba da keta 'yancin ɗan adam a ƙarƙashin gwamnatin ta Taliban. gwamnatin taliban ɗin dai tuni ta shar'anta wa matan ƙasar sanya abin da ta kira hijabi na shari'a a cikin jama'a na rufe ilahirin jikinsu har da fuska illa kwayar idanuwansu ma'aikatar kula da yada wato kyawawan ɗabi'u da kuma kaucewa ayyukan baɗala ke tabbatar da bin dokar sanya suturar a ƙasar. adadin mutanen da suka rasa rayukansu sakamakon mummunan ambaliyan ruwa da ya afka wa kenya tun a watan maris ya karu ya zuwa 188 inda wasu gwammai suka ɓace cewar ma'aikatar cikin gidan ƙasar a yau alhamis mamakon ruwan sama a kenya da wasu ƙasashe a yankin gabashin afirka ya haifar da mummunan tashin hankali inda ambaliyar ruwan da zabtarewar ƙasa suka tilasta mutane ficewa daga gidajensu hanyoyi suka lalace da gadoji da ma sauran gine-gine sakamakon haka ƙasar ta yi hasa asarar rayuka 188 cewar ma'aikatar cikin gidan kasar cikin wata sanarwa inda ta kara da cewa mutane 125 sun samu rauni wasu mutum 90 kuma suka bace ba a gansu ba yayin da wasu mutum 165 suka ɗaiɗaice. Hawa Sharif kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Yayin da ake ci gaba da bukukuwan ranar ma'aikata ta duniya, ƙungiyoyin kwadago a ƙasar Ghana sun ƙara ƙaimin matsin lamba ga gwamnatin ƙasar kan ɗaukar matakan shawo kan matsalolin tsananin rayuwa da ƙarancin ababen more rayuwa musamman wutar lantarki. wakilin mu hamza adam daga kumasi na dauke da karin bayani Abubakar Ishaq mai sana'ar birkila da matsalan tsadar rayuwa ya kai sa ga rage kuɗin da yake karban waɗanda suke basa kwangila ya ce ba da zabi sabida farashin kayan aikin ya yi tashin gaurin zaɓi kuma yana fargabar kada ya rasa sana'arsa. San da aikin da nake yin ga kwantar mai kuɗin da zan hanshi mai shin na yanzu na gaya da mai shi bai samu ya baye. Gana ana kata karawa kayan ababa batun simin da iron duka. To yanzu mai shi zai ci da kuɗi ya fita ya sai wannan kayan kuma ya kuma eh, doki mesi ko kontrakta ya yi mai aiki duka shi ma ya jiki sosai. ma'aikata da dama ne ke kokawa bisa matsala na tsadar rayuwa tare da karancin wutar lantarki abin da ya janyo hatsarin dukiyoyi masu yawan gaske a baya-bayan nan ga al'umma yayin wani taron karrama ma'aikata a kasar ajiya babban sakataren kungiyar 'yan kwadago ta kasar dr yahuba ya jaddada muhimmancin daukar matakai don magance kalubalen wutar lantarki tare da tsadar rayuwa yana mai cewa ma'aikata da iyalai 'yan kasar ghana na fama da tsadar rayuwa da hahawan farashin kayayyaki sama da kashi ashirin 25 cikin 100 kuma darajar sidi bisa dalan Amurka ya faɗi warwas. Yan Ghana ba za su iya jure wa illar kalubalen wutar lantarki ba saboda yana yin illa ga harkokin kasuwanci kuma zai iya haifar da rashin aiki idan ba gaggauta warware wannan matsala ba. Malam Muniru Suleiman mamba ne a kungiyar 'yan kwadago kana mai babatukan kare harkokin bil'adama a kasar ya bukaci da gwamnati ta yi kokarin inganta yanayin aikin ma'aikata a kasar amma ko hakan fa ba zai samu ba fashe ma'aikatan sun ƙara himma wajen ayyukansu. Kira ni ma gwamnati a duba a gani wasu outstanding issues da ke nan game da condition of service especially na organized labor kasan ba da jimawa ta ce sun je strike yanzu haka ma muna ba da nati cewa kamar an kuma je kuma strike kuma shi sa me ke kawo haka Ina an kula ga wayan da suke cikin kayuka da ya kamata ba su wani tallafa na alawa. in ba ba su ba an samu matsala na biyu ma'aikata kuma mu ma muna namu da ya kamata mu yi shine mu kula san kamar aikin na eh an dauke mu ne mu yi amma mai da shi ma aikin mu ne ba mai da shi aikin mu ba mun manye shi ko ta yawa bai sa kasan ya samu abin da yake so haya tallafa mana abin da mu ma muke so Muhammad Awwal mai magana da yawun hukumar da ke samar ma al'umman kasar sana'ar yi ta YEA a takaice ya faɗa wa Amurka cewa gwamnati ta san da wannan matsala ta tsadar rayuwa tare da karancin wutar lantarki amma ko gwamnati na nata iya bakin kokari domin shawo kan matsalar batun ma'aikata na sadan rayuwa gaskiya gwamnati ya matasan da wannan abin da yasa an ka duba wancan shekara an yi kare kashi 30-30% in ka duba cikin history Ghana da tun 1992 har yau ba ta samun lokacin da aka yi kari da ya kai har kashi 30 na biyan kowane ma'aikaci ba shekaran ga kuma ba gaza ba an yi shi kashi 23 gwamnati ya san kamar gaskiya akwai tsada na rayuwa so wa'yanga yana cikin matakan da gwamnati ya dauki wani rahoton baya-bayan nan da hukumar kididdiga ta kasar Ghana ta fitar ya nuni da cewa a hawan farashin kayayyaki a wata na maris din wannan shekarar 2024 ya tashi da kashi biyu da digo biyar sai dai masu sharhi na ganin ƙara albashin ma'aikata tare da magance ita matsalar wutar lantarki a kasar zai iya rage radadin da al'umman kasar suke fama da shi hamza adam muryar amurka daga kumasi ghana to a gaida hamza adams kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci 16 25 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya ziyartar shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A satin da ya gabata, ministan lafiya na Najeriya Dr. Muhammad Ali pate ya yi mana bayani kan irin kokarin da gwamnatin kasar ke yi wajen inganta harkar lafiya a kasar, inda ya ce ana samun nasara kan tsare-tsare da ake yi don ganin an samar da lafiya na bai daya da kuma wasu kuɗaɗe da ɓangaren lafiyar zai amfani da su su wajen horar da jami'an lafiya da kuma ƙara bitar karatu ga wasu jami'an. Ya kuma ce suna ƙoƙarin ganin cewa sun haɗa kai da gwamnatin jihohi don ganin an cimma buri sai kuma lokacin da aka ɗibar wa shirin ya yi halinsa inda muka yi alkawarin cewa a wannan makon za mu kawo muku ci gaban tattaunawar tamu da shi. Mai girma minista duba da halin da Najeriya ke ciki na matsin tattalin arziki wanda ya sa kuɗin magunguna ya yi tsada matuka kuma masu sauƙin idan ka duba sai duka ga yawancin su jabu ne to shin wani mataki kuke ɗauka na magance tsadar magunguna da kuma yawan jabun magunguna a kasuwa hakika akwai matsaloli manya-manyan da suke fuskantar kasar mu wannan matsalolin kuma silansu ba ya fara bane cikin shekara ɗaya ne ya fi shekara da shekaru musamman da yake mun dogara ne da kawo magunguna da kasashen waje da naira ta rasa martaba sai da kuɗaɗen maganin sun karu kuma ya ƙara tursasawa al'umma domin wanda bai da hali sai ga cewa samun magani ko na hawan jini ko diabetes ya zama wahala to sanin wannan yasa shugaban kasa ya ce a yi maza maza a kawo executive order yanda za a sauƙaƙe hanyar da masu yin wayannan magunguna a ƙasar mu za su samu dama na shigo da raw material wato sinadari ne haɗin magungunan da kuma na'uran yin magungunan wannan fanni ɗaya kenan na biyu a wannan shekara mu a gwamnatin tarayya mun sa kuɗi da za mu sayi magunguna wanda muke kiran shi a full procurement na uh, wato maguna masu muhimmanci wanda zai kokarin kawo rangwame wa waɗanda suke suke da bukata wato akwai wanda su suna da hali za su iya saya amma talaka wanda bai da shi menene gwamnati ta sauƙaƙa mishi ko musu sannan abubuwa kamar su rigakafi wannan kyauta ne gwamnatin tarayya ne take kawo su don a taimaka ba tare da mutane sun biya ba don ya kare magunguna don ya kare wato rigakafi aka ce yafi magani to wannan ma mutane ya kamata su yi amfani da shi don an kawo rigakafi ko na diphtheria ne ko na cutan kyanda ko na cutan eh, wani cuta wanda yake akwai rigakafin shi to wannan kyauta ake bayarwa don a kawo sauki wa al'umma don an an wannan a yi cutar da zai kawo wannan maganin ma a bukace shi zaga ba zai yi ba sannan akwai wasu cutuka kamar su malaria wanda akwai tatakai za dauka hana su aukuwa rage aukuwansu kamar amfani da gidan sauro da kuma tsaftace muhalli to duk waɗannan su ne za su taimaka a kawo sauki a wahalhalun da al'umma suke sha kamar yadda na faɗa ɗazu wato bayan wahala akwai sauki wannan matsaloli da suke fuskan mutum a ƙasar mu wani yanayi ne na zamani wanda muna ga alaman haske a ƙarshen shi amma dole a wannan lokaci a jajirce a yi hakuri gwamnati kuma tana iyakacin nata ƙoƙari gwamnatin tarayya sannan su ma sauran gwamnatoci muna kira ga su su ma su tallafa a nasu ɓangaren yadda a haɗa hannu da hannu a haɗa ƙarfe eh, da ƙarfe a ga me za a kawo ka sauƙi a cikin rayuwar shi wannan shine ƙudurin shugaban ƙasa bola ahmed tinubu to duba da inda ka baro ka zo ka kama wannan aiki na ministan lafiya mutane na ganin cewa e tabbas za iya ganin sauyi amma sai dai ba najeriya kadai ake fuskantar matsalar nan na a ga kuduri masu ma'ana a takarda ba amma wajen aiwatar da su sai kaga ana samun cikas shin wani tsari kuka zo da shi na daban dan tabbatar da an aiwatar da waɗannan kudirin da aka sa a gaba to eh, kamar yadda aka sani shugaban kasa bayan an zaɓe shi ya ce ya san cewa akwai allah ne ya ba shi wannan dama na shugabancin ƙasar nan mu kuma a cikin hikimansa allah ya sa shi shugaban ƙasa ya gayyato mu akan mu mu zo mu ba mu gudunmawa na gina ƙasar mu to fatan mu allah ubangiji ya iya mana kare mu da wayo mu idan allah ya taimake mu wannan kudurin da muka shirya da kudade da muka sa na gwamnati da kudaden da kuma muka samu na tallafi idan allah ya shiga cikin al'amarin za ka abun da ake tsammanin ba zai yi ba yayi amma dole a yi kokarta kuma a kan tsaye muke mu tabbatar da an aiwatar da abin da muka riga da muka faɗa za mu yi kuma muna fata allah ya taimake mu a kuma taya mu da addu'a allah ya sa a yanar din To mai girma minista tsadar magunguna ya sa da yawan mutane sun karkata wajen yin amfani da magungunan gargajiya. Shin akwai yiwuwar cewa za a inganta waɗannan magungunan? Kuma wani ƙoƙari ake yi na wayar da kan mutane don har yanzu akwai waɗanda ba sa yarda da allurar rigakafin cututtukan nan ma da suke addabar mu. To jahilci shi kan ciwo ne. Domin jahilci ne zai hana uba ko uwa ya hana yaron shi samun rigakafi sinadari wanda zai iya kare shi da samun cuta kamar cutan kyanda kowa ya sani cuta ne mummuna in ya samu yaro amma kuma akwai rigakafin shi kashi 99 idan aka yi wa mutum ga cutan ba za ta same su ba ko ciwon diphtheria so muna cigaba da faɗakarwa ko muna godiya wa sarakunan mu da shugabannin addini da suke ƙara wa al'umma muhimmancin rigakafi tun da ya fi magani kar a bari sai ta ɓaci sai an zo ana sai magani sai magani a nemi rigakafi a yi wannan rigakafin kuma kyauta ne muna ƙara eh, tabbatar da al'umma cewa wannan rigakafin masu amfani ne ko ba su ga illa al'umma ba sannan maganoninmu na gargajiya akwai bincike-bincike da ake yi a hukumar nipred wanda sun hada da abin da muke medicines wato magunguna wanda ake samun su ta cikin itatuwa wanda wasu kasashen ma suna yi ba mu kadai ba har kasan tura ma suna amfani irin wannan magunguna to amma dole yi shi a cikin hukumance a yi amfani da kimiyya da fasaha a san wanne ne magani ya kama da wanne ne ciwo a kuma tabbatar da cewa kar a je a shawo magani da zai kara wahal da mutum domin wasu magungunan idan ba a tantance su ba suna iya kawo illa wa koda ko a hantar mutum su kawo illa to wannan tantancewan yana da muhimmanci shine ake yi a nafrid sannan ita hukumar nafta kuma mun matsa mata akan cewa su kara bunƙasa kulawa da ingancin magungunan da ake da su ɗin kansu domin a kare al'umma daga shan abin da ba zai musu aiki ba ko kuma akwai abin zai musu illa wannan muna da kuma tabbaci cewa suna iyakacin kokarin su akan wannan muna faɗakar wa mutane su fahimci wannan kar a je a sha wani abu wanda ba shi ne ba sannan ita gwamnati kuma tana yunkurin yadda ta gyara tsarin ya zama cewa akwai magani wanda zai isa waɗanda ba su da hali matsalar mu a ƙasar nan shine cewa uh, masu hali wanci uh, kuma su ne suke so su amfana da abubuwa da gwamnati ta yi marasa hali su kuma sai su rasa dama da ya kamata su samu to muna canja wannan tsarin ya zamanto cewa an kula da wanda ba su da karfi domin su ne abun yake fi musu matsi idan cuta ta sako ko kuma idan an samu abu sai da kuɗi wanda kuma kuɗin bai ishe su ba akwai mutum miliyan shida waɗanda suke samun wannan tallafi na vulnerable groups fund da muka samu ko muka ci gaba da biya kuma za mu ci gaba da su wannan kariya na ta hanyar wannan gudumawa sannan kuma da kudaden basic healthcare provision biliyan hamsin da na faɗa bangare daga ciki zai tafi ne wajen ba da insurance wa waɗanda suke a ƙasan ƙasa masu ƙaramin ƙarfi a najeriya masu ƙaramin ƙarfi suna da yawa sun fi miliyoyi da yawa a najeriya kuma zai ɗauki lokaci kafin gwamnati ta samu dama na kuɗi da za ta iya bayo kowa bayan bukatansa to amma dai nufinmu shine a rika karawa kowane lokaci kuma muna ganin alamu cewa za mu samu wannan daman a mu bunƙasa wannan insurance coverage ta wannan fund inda muka sa na vulnerable groups fund a ƙarƙashin national health insurance authority bukatar mu shine state government da suke da state health insurance authority su ma gwamnatocin jihohi su biya nasu gudumawan a wannan tsarin sannan kuma masu hannu da shuni a cikin al'umma su ma su rika ba da wannan nasu gudumawa da tallafi domin dole sai an haɗa kowa ya kawo nashi ba za a zuba gwamnatin tarayya ido kaɗai ba domin ba kawai gwamnatin tarayya ba ce take da hakki na harkar lafiya a ƙasar nan a cikin tsarin mulkin mu. Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma a nan za mu dasa aya a cikin shirin da fatan kun ilmantu da wannan tattaunawar da muka yi da ministan lafiya na Najeriya Dr. Muhammad Alifati a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka ganin shirin ya zo muku sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa rigakafi ya fi magani mu huta lafiya. To a gaida Hauwa Umar. To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. To a takaice a ranar Alhamis nan ne shugaban Colombia Gustavo Petro ya bayyana cewa ta za ta yanke alakar diplomasiya da Isra'ila a matsayin martani ga yakin da Isra'ilan ke yi da Hamas a Gaza. Da yake magana a yayin wani maci a Bogota babban birnin kasar, Petro ya bayyana shugabancin Isra'ila a matsayin na kare dangi. shugaba emmanuel macron na faransa ya faɗa cikin wata tattaunawa da aka wallafa a ranar alhamis din nan cewa kuskure ne a ɗebe tsammanin mai da takamaiman martani ga mamayar rasha a kan ukraine ya ce faɗin hakan rauni ne ga taka birkin da ake wa rasha a cikin hirar da ya yi da mujallar economist an tambayi shugaban macron ko yana bisa kan bakan shi na samarwa da wato na sanarwa da ya fitar a farkon shekarar nan cewa zai tura dakaru zuwa ukraine shugaba macron ya bayyana wa mujallar cewa bai yanke tsammani akan hakan ba jami'an ukraine sun ce wani harin da rasha ta kai da makami mai linzami a ran alhamis din a wani ofishin aikewa da sakonni a kudancin birnin odessa ya rona ta mutane goma sha hudu harin dai shine na uku a jere da aka kai wa birnin a wannan makon da ya yi sanadiyar mutuwar mutum takwas gwamnan yanki na odessa ole karfa ya ce harin na baya-bayan nan wani karin laifin yaki ne da rashin ke aikatawa akan farar hular ukraine a ranar alhamis ne wani sabon rahoton majalisar ɗinkin duniya ya bayyana cewa gwamnatin taliban mai mulki a afghanistan ta sassauta a niyyar ta na tisasawa mata na suturar da za su sa da za ta rufe musu jiki baki ɗaya to sai dai duk da haka ofishin ba da tallafi na majalisar ɗinkin duniya unama da ke afghanistan ya lura a cikin rahoton da yake fitarwa a duk bayan watanni hudu cewa har yanzu ana ci gaba da take 'yanci ɗan adam a ƙarƙashin gwamnatin ta taliban. adadin mutanen da suka rasa rayukansu sakamakon mummunan ambaliyar ruwa da ya afka wa kenya tun a watan maris ya karu ya zuwa 188 inda wasu gwammai suka bace cewar ma'aikatar cikin gidan kasar a yau alhamis mamakon ruwan sama a kenya da wasu kasashe da ke yankin gabashin afirka ya haifar da mummunan tashin hankali To da haka kuma muka kawo karshen wannan shirin namu na wannan lokaci sai kuma a dakace shirin mu na yau da gobe. sannan idan allah ya kai mu can da dare karfe tara da rabi agogon najeriya da nijar karfe takwas da rabi kenan agogon gmt da ghana za a ji mu dauki da wani sabon shirin kafin mu yi sallama bari mu mika sakon ta'aziya zuwa ga iyalan alhaji macido sarkin shanu sanyin na da zuri'ar marigayi ardon sanyin na umaru bisa ga rasuwar zainab macido wadda allah ya wa rasuwa jiya laraba bayan doguwar jinya gaisuwar ta'aziyya ga mai gidanta bashiru da yayanta bello mace da na da sauran dangi baki daya haka kuma muna mika wata ta'aziyyar zuwa ga gwamnati da ilahirin ma'aikatan jarida na jihar kebbi bisa rashin da aka yi na shugaban kungiyar 'yan jarida ta najeriya reshen jihar ta kebbi hamza galadima zuru wanda shi ma ya rasu a yau alhamis bayan ya daɗe yana fama da jinya da fatan allah ya ji kansu duka kuma ya baiwa iyalai da 'yan uwa hakurin jure wannan rashi yanzu a madadin hawa sharif da ta taya ni gabatar da shirin sai kuma julie leathers gresham da ta kula da sauti har ma da sarfilo hashim gumel da kuma injiniyan mu na yanzu ne murtala faruk sanyin na ke muku fata alkhairi ma'assalam.